الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى كتاب المناكب قال رحمه الله تعالى باب مناكب أبي محمد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه هل يغسكم كتاب المناكب littafi da yake ambata na darajoji da falaloli na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan ya kare da al-khulafa'ul arba'a wanda sune suke kan gaba Abubakar Umar usman da kuma Ali radiyallahu sai ya rago da waɗanda suke bin a falala ya gabatar da na biyar ɗinsu shine talha ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah ibn usman ibn amr ibn ka'ab ibn sa'ad ibn taym ibn murwa ibn ka'ab ibn lu'ay ma'ana yana haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa wato na shida shine ka'ab ibn lu'ay da aka shi ba ƙuraishe ne dangin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ne shi talha ibn ubaidillah yana ɗaya daga cikin wanda aka musu albishir da aljanna cikin goman farko ƙala rahimahullahu ta'ala haddasana abu sa'idin al'ashaj ƙala haddasana yunus ibn bukai a muhammad ibn ishaq an yahya ibn abbad ibn ibn zubair عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة قال هذا حديث حسن صحيح غريب وانا حديث بني حسن daga الزبير ابن الأوام رضي الله عنه yace manzo sallallahu alaihi wasallam ranan yakin Uhud yana sanye da wato sulke na yaki guda biyu inda na karfe ne da ake sakawa a sa ɗaya a gaba ɗaya a baya yana sanye da su sai ya yunkura don ya hau kan wani dutse bayan yaƙi ya yi zafi ya rincaɓe har wasu sun gudu ma'ana sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yunkura don ya hau wani dutse saboda nauyin silken nan da ke cikinsa sai ya kasa sai ya ɗauko talha ibn ubaidillah ya kira shi sai talha ibn ubaidillah ya sunkuya manzala sallallahu alaihi wasallama ya hau bayansa ko ya taka bayansa har ya samu ya hau kan wannan dutsen ko shi ya ɗauki manzala sallallahu alaihi wasallama a bayan shi ya tafi da shi har saman dutsen nan don ya kubuta daga waɗannan abokan gaba sai shi a zubair yake cewa sai na ji manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa aujaba tsalha ma'ana tsalha ya tabbatar ma'ana ya tabbatar ma da kansa aljanna ma'ana ya samu aljanna qala hadha hadithun hasanun sahihun sahih wani hadisi ne hasan wani yana nuna falalar ka dalha ibn ubaidullah radiyallahu anhu qala haddathana قتيبة قال حدثنا صالح ابن موسى الطلحي من ولد طلحة ابن عبيد الله عن الطلح ابن دينار عن أبي نبرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت ابن دينار وفي صالح ابن موسى من قبل فيهما wani hadisi yana da inganci ce mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yake sha'awar ya ga ɗan aljanna ko kuma ya ga shahid wanda zai yi shahada wanda yake tafiya a doron ƙasa ko ya kalli ɓalhaɗan ubaidillah wannan shahid ne a ga wannan shaida ce daga manzala sallallahu alaihi wa sallam. domin ɓalha ibn ubaidillah ya yi shahada a yakin da aka yi na jamal inda aka samu sabani tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ita na Aisha radiyallahu anha ma'ana ta fita domin nemo haƙƙin Uthman radiyallahu anhu wanda suka kashe shi to har abin da ya ya kai ga an samu sabani har yaki ya ya kaure tsakanin bangaren shi sayyidina Ali radiyallahu anhu da ɓangaren su na na aisha radiyallahu anha ita kuma bangaren ta akwai talha yana ci akwai az-zubair ibn al-awwam shi ma yana bangaren ta to yaki ya kaure wanda a karshe shi yayi shahada a wajen wannan yakin an kashe shi an kashe shi domin shahada za a kira ta saboda manzala sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mujizozinsa ya ba da labarin wannan abin da zai auku ya ce wasu ɓangarori guda biyu daga cikin al'ummata za su yi yaƙi da junansu ɓangarori manya-manya kuma dukkansu a kan gaskiya suke kowanne a kan gaskiya yi kaga wannan ya tabbatar da shaida manzala sallallahu alaihi wasallam ga shi Talha ibn Ubaidullah, shi yasa wannan yaki da aka yi waɗanda aka kashe su a ciki da ana musu hukunci da cewa shuhada ne inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kulluhum alal haq dukkan su akan gaskiya suke mana kowane bangare ka duba zaka ga abin da ya riko da shi haka din su bangaren su suna ganin cewa lallai sai an fito da waɗanda suka kashe sayyidina Usman an musu haddi an tsayar musu da hukunci kamar yadda suka kashe khalifa shi kuma ali radiyallahu anhu yana ganin cewa mutanen sun shiga cikin rundunar ta tabbas amma kuma sun buya ba yanda za a iya fito da su in ya tara su yayi magana sun kai sama da dubu goma ya ce wa ya kashe Usman sai su hada baki ce mu muka kashe shi duka da haka sai dai ka kashe mu duka to sai zai kashe mutum dubu goma ta ina za a fara haka shi sai yana cewa a bi a hankali Yan bincike bincike za a iya tsamo waɗannan mutane to ana cikin haka ana cikin haka dai ba a samu fahimtar juna ba har dai yaƙi ya zo ya kaure tsakaninsu yasa ana kiran wannan yaƙin mauke atul jamal saboda ita na na aisha rabi radiyallahu anha tana kan wani raƙumi ne kuma ta zo wajen da ake yaƙi to sai shi ali rabi radiyallahu anhu ya fahimci cewa matuƙar raƙumin sannan yana tsaye ba za a daina yakin ba sai ya ce to wasu su je su tsare kafafuwar raƙumin domin in har ana ganin ta to waɗanda suke ƙoƙarin kusa da ita su yi ƙoƙarin kare ta haka da aka yanke kafafuwar raƙumin sai ya faɗi ma'ana sai aka zo aka killace ta aka tsare ta kuma ya ce karkowa ya taɓa ta da haka sai daga nan kuma sai yakin ya tsaya to shi talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu yana cikin wanda suka yi shahada a wannan yakin an jefe shi da da mashi a gwiwarsa ya yi ta zubar da jini har dai rayuwar tashi ta kare a wannan lokaci kala حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن أمه موسى ابن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه وأن حديث شما حسن cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan falha jikansa kenan wato ya shiga wajen mu'awiya radiyallahu an sai mu'awiya yake cewa shin ba zan yi ma albishir ba ya ce ai na ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai falha ibn ubaidullah yana cikin waɗanda suka cika alkawarinsu suka sauke nauyinsu suka biya buƙatarsu a wajen Allah maɗaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu man an ce qada nahbahu ma'ana buƙatar shi ta biya Allah ya ce cikin wato muminai akwai mazaje waɗanda wato suka cika alkawarinsu da suka yi da Allah madaukakin sarki to cikinsu Allah ya ce faminhum man qada nahbahu a cikinsu akwai wanda ya riga ya cika sa kuma bukata ta biya wa minhum man yantabi cikin kuma akwai wanda suke jira al'amarin bai zo ya same su ba Allah ya ce ma baddalu tabdila ba canja ba ana suna na akan alƙawarin da suka tsaya a kai wannan shaida ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Talha ya shiga cikin waɗannan da yace Talhatu mimman qada nahbahu cewa Talhatu yana cikin waɗanda suka wato cika burinsu ya biya قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت, سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وانا حديث سندين شنا da rauni cewa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa kunnuwa na lallai sun ji bakin manzo Allah sallallahu yana cewa da Talha da Zubair waɗannan makwabta ne cikin gidan aljanna yana nuna falalarsu قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل أما قضى نحبه قال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وكرواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد وانا حديث daga ‘ya'yan talha radiyallahu anhu suke cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai suka ce ma wani mutumin ƙauye wanda bai da masaniya mai zurfi a cikin addini suka ce ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wane ne allazi qada nahbahu wanda ya cika wannan alƙawari nasa kuma ya biya wannan bukata tasa suka ce kuma sun kasance ba sa iya tunkarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tambaya shi yasa idan mutumin kauye yazo zai ce tambaye shi tunda shi bako ne su kuma sun san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka masa haka sai kuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai bashi amsa bai dauke kai har su uku sannan sai yake cewa sai na leka masallaci ina sanye da tufafi koraye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni sai ya ce min ina mai tambayan nan sai na ce gani nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna falha yake cewa wannan yana cikin waɗanda qaba nahbahu wanda ya cika wannan alƙawari nasa da Allah maɗaukakin sarki waɗannan hadisai a dunkulensu suna nuna falalar falha ibn ubaidullah duk mutumin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida kuma ya mushi albishir da aljanna to ai ba wani abun kuma da yake yake bukata kuma kuma shi yana cikin almuhajirun al'uwal yana cikin farkon wanda suka yi hijira ya yi hijira zuwa habasha duka hijiran da aka yi guda biyu kuma ya zo hijira zuwa madina to kaga ya shiga cikin dai abin da ake nema wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin saboda haka babban sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin falalolin sa duk da yake malam bai ambata ba shine cewa a wannan ranar yakin Uhud din bayan ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan sa ya haye da shi wannan dutsen an yi ta harbin kibiya domin a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Talha ibn Ubaidullah shine ya sanya hannunsa yana karewa har sai da hannun ya shanye har sai da hannun nashi ya shanye saboda harbi da aka yi ta yi da kibiya ce a maimakon a taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gara su kare a kansa a ga wannan su suke tsayawa da rayuwarsu da komai don kare annabin Allah رضي الله عنهم وأرضاه قال رحمه الله باب مناكب الزبير ابن الأواب wannan babi yana faɗan kuma falalar mai bin talha shine a zubairu ibn al shi ma yana daga cin al-asharatul mubashirin bin janna yana daga cikin kuma wanda suka fara shiga addinin musulunci wanda suka musulunta a hannun abubakar radiyallahu anhu shi a zubair ibn al-awwam ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مروى ابن كعب ابن لؤي فيما لقى cikin قريش daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanan bugu da ƙari mahaifiyarsa ita ce wato babban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Safiyatu binti Abdul Muttalib haka shi dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne na kusa ma'ana suna dan namiji da ɗan mace da manzo Allah sallallahu alaihi inda mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdul mahaifiyar Az-Zubair ibn al-Awwam ita ce Safiya binti Abdul Muttalib kaga dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na kusa kuma daga cikin as-sabiqun shi yasa wata rana da aka samu sabani tsakanin wani mutum daga cikin mutanen Madina da shi Az-Zubair ibn al-Awwam akan gona wajen baruwa da ake yi aka kawo ƙara gaban manzala sallallahu alaihi wasallam yi hukunci sai hukuncin bai yi ma wannan mutumin madinan daɗi ba budan bakinsa sai ya ce to ya manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamun san kai dan wannan dan uwanka ne ma'ana dan yar uwar ubanka ne shi yasa zaka mun wannan hukuncin duk da yake wasu sun tuhumce shi da cewa yana cikin munafikai Ya ce an kana ibna ammatika ya rasulullah haka ni ban da wannan hukuncin ba har Allah ya saukar da aya cewa falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan ayar akan su ta sauka shi az-zubair ibn al-awwam da wannan wato mutumin madina almuhim azubair ibn al-awwam yana daga cikin manya-manyan sahabbai wanda suka yi hijira tun daga farko shi ma kuma a wannan yaƙi da aka fita da shi na wato eh, jamal duk da yake daga baya ya bar wajen yaƙi ya bar wajen yaƙin daga baya ma'ana sai ya rabu da ya ga abin ya koma ga yaƙi shi sai ya tsame kansa to sai wani mutum ya bi shi ya kashe shi har yanzu yake ba shi sai na ali labari ai na ci nasara babba na ce na kashe azubair ibn al-awwam na ali yace to kai dan wuta ne ke kai dan wuta ne tun daga kashe shi to kaga wannan yake nuna cewa su sabon manzo Allah sallallahu alaihi koda sun yi sabanin sabanin nasu akan gaskiya ne dan haka kuma ya nuna cewa dukkan su ba wai suna son yakin bane wani abu ne kawai da Allah ya kaddara shi bayan da za a kauce masa قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد عن هشام ابن عروة عن أبيه شين عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير عن الزبير ابن الأوام وما شي زبير ابن الأوام إنما تسا إتتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ير سيدنا أبو بكر يا ير عائشة يجي أولي إتتي هو عبد الله ابن الزبير qala shi da kansa az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu yake cewa jama'a li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abawaihi yawma quraiza fa bi abi wa ummi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada min wato iyayensa ranan da aka yi yakin quraiza yace bi abi wa ummi wannan kalma ce da ake fada ta girmamawa da kuma idan mutum na da matsayi a wajenka ka ce na fansar da iyaye na gare ka haka sahabbai suke cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah to an ce cikin sahabbai karan kafin su ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya masa irin wannan sai shi Az-Zubair ibn al-Awwal ke cewa bi abi anta wa ummi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hada mun uwarsa da ubansa duka ya ce ya fansar da su gare ni kaga wannan me yake nuna yana nuna darajarsa yana nuna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير ابن الأوام قال هذا حديث حسن صحيح ويقال الحواري هو الناقل قال سمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة الحواري هو الناقل a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle duk wani annabi yana da mataimaka alhawari shine mataimaki kamar da Allah yace qala Isa ibn Maryama man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah alhawariyun wanda suke tare da annabi isa mabiyansa almajiransa na kusa da shi wanda suka tsaya suka kare shi da haka ya ce duk wani annabi yana da hawari yana da mai tsaya masa ya ce to ni kuwa wanda ya tsaya min mai taimakona a cikin al'ummata shine az-zubair ibn al-awwa shi ake kira hawariyur rasul duk da yake mai tambaya yana iya tambaya kamar yadda wasu ka ɗauko matsalar suke cewa a ah, to ai dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma masu taimakon annabin Allah me yasa shi aka tsame shi aka ce shi kadai kaga wani yana iya tambaya to dalili kuwa shine ran da aka zo yakin ahzab ran da aka yi ma'ana taron dangi na kafirai da yahudawa da wasu ƙabilu za a dakile addinin musulunci an shiga cikin tsoro muminai hankalinsu ya tashi sosai don har Allah yake cewa wa balagatil qulubul hanajira ko ma'ana sai da ran ya zo makoshi ma'ana kamar ransu zai fita saboda tsoro saboda rundunar da suka gani mutane sun fi dubu goma sun zo sun kewaye madina yanzu kama a ce mayaka su zo jos dubu goma su kewaye garin na ya za a yi da su sai dai taimakon Allah ga kuma ana tsananin sanyi ga yunwa ko da a ce fitsari mutum yake ji yana tsoron ma ya tashi da fitsari da yana ganin za a iya kashe shi ga shi yunwa babu abinci sun fito gidajen ba abinci ga kuma mata da yara a gida to a ranar cikin dare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je zo min da labarin mutanen nan yana faɗan haka sai Azubair ya ce ana ya Rasulullah ya ce ni ne ya sake faɗa ba wanda ya magana ya ce ana har so uku yana faɗa to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mai taimako na shine Azubair ibn al awwa ana darajar da ya samu kenan duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce bai din ba sai ya tura ku zaifa dan kowa ya shiru kowa ya tsorata manyan sahabbai ma da kansu kowa yana tsoron a ce shi ya je ya duba shi ya bauta baki ya ce ana ya rasulullah sai ni zan je mana duk abin da zai sami zai aikinka ne zan je ne ƙala babun haddasana mahmudu bin ghailan ƙala haddasana abu dawud al-hafari wa abu nu'aym an sufiyana an muhammad ibn al-munkadir an jabir radiyallahu anhu ƙala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya az-zubair ibn al irin wancan hadisin wa zada abu nu'aymin fihi yawmal ahzab wanda aka yi yakin ahzab ce manya man ya'tina bi khabaril qawm wa zai zo mana da labarin mutanen nan qala zubair ana qala ha salatan hasu uku ya fada qala Zubairu ana qala hadha hadithun hasanun sahih قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر Ibn جويرية عن هشام ابن عروة قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه wannan hadithin na urwa ibn az-zubair dan zubair din kenan dan uwan abdullahi ibn zubair wato jikan azubair ibn al-awwam kenan yake cewa shi azubair ibn al-awwam ya yi maɗansa abdullahi wasici ranar yakin jamal wanda aka yi wannan yaki ina abdullahi dan shi yana taru da shi ma'ana yana cewa yakin nan da na fito ma'ana na fito yaki ne tsakani da allah ma'ana dan na tsaida abin da ya kyautu ne shine na waɗanda suka kashe Usman a hukunta su kenan yana cewa jihadi ya fito amma ana so kan shi ko ana zargin sa da cewa me yasa zai fito ya yaki sahabi dan uwansa yace to ina shaida maka cewa babu wata gaba a jikina face sai da aka mata rauni tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata gaba a jikina ce akwai rauni kuma raunin domin ba wani yaki da tsala bai je ba tunda ya musulunta yace har sai da ya kai yace hatta a farjin sama sai da aka mishi rauni a cikin yaki da haka kamar yana nuna cewa shi yaki ya dauke shi neman kusanci ne da Allah haka kaga shi kan shi ma a ce yanzu mu nawa aka mana rauni dan addinin Allah <laughs> so nawa ma wani rauni zaka nuna ka ce wannan raunin ka ji ne dan kare addinin Allah ai yana da wahala ka samu yau. sai an zo za a kona wani masallaci ka tsaya ka ga cewa ba kona masallacin ba misali har aka yi jifa ko da majejewa ko da wani makami ko da bindiga aka harbe ka ta fito ka ce yau yau ga taban da na samu a cikin tsare addinin Allah akwai ko babu to shi yace babu wata gaba a jikin shi face sai akwai rauni wanda kuma raunin a wajen yaki ya samu a ga wannan ba karamar falala bane gare shi kamar irin su uh, khabbab ne ibn al-arab radiyallahu anhu shi khabbab din nan wani lokacin ma har na umar yakan cewa dan bude mana bayan ka mu ga ayar Allah duk jikin shi rauni ne gaba daya duk inda ka duba a jikin shi zaka ga rauni ne kawai ma'ana tabo ne na an same shi anan an soke shi anan kuma ba dan ba sai dan jihadi da haka waɗanda suka tsaya suka yi wannan aiki ma'ana suka ba da rayuwarsu ba abin da mutum zai musu illa ya kaunace su su suka tsaya don ɗaukaka addinin Allah kare annabin Allah su kare addinin Allah su ba da rayuwarsu da dukiyarsu da komai ba don komai sai don ɗaukaka addinin Allah ƙala babu manaƙibi abdurrahman ibn auf az-zuhri radiyallahu anhu wannan shine abdurrahman ibn auf shi yake bin su ma'ana shi ma cikin asharatul mubashirin bil biljanna kuma daga cikin waɗanda su ma wato aka musu albishir da aljanna kuma daga cikin masu hijira na farko da na biyu duka shi abdurrahman ibn awu radiyallahu anhu قال باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة شما هذا جزمين دنجي مزالة صلى الله عليه وسلم ثم تبانجر ما هي في هذا معنى تند إتارة جزمين بني زهرة دنجي ما هي في المزالة صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو أبيدة ابن الجراح في الجنة سوقوا abdurrahman ibn auf ya rawaito wannan hadisi ya ce waɗannan na ji manzo sallallahu alaihi da kunne na yana cewa abubakar yana aljanna umar yana aljanna usman yana aljanna ali yana aljanna Balha yana aljanna zubair yana aljanna abdurrahman yana aljanna sa'ad shine ibn abi waqas yana aljanna sa'id shine sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl shi ma yana aljanna abu ubaida ibn al-jarrah shi ma yana aljanna wannan su ake kira al-asharatul mubashirin bil janna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu Bishara da aljanna qala akhbarana abu mus'ab qira'atan عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي إن وانا حديث ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصف من, من الحديث الأول حديثا ذكرنا لإنجنش قال حدثنا صالح ابن مسمار المروزي قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى ابن يعقوب عن أمر ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن حميد عن أبيه أن سعيد ابن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وأمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد ابن أبي وقاص ولا تركنا Ƙala fa'adda Ha'ula haula'i ce sa'id ibn zaid kenan yake bada labari zai ƙirga guda taran nan wa sakata anil ashir sai bai faɗi na goma ba fa qala wanda suke tare da shi suka ce nan shudu kalla ya abal a'awar manil ashir muna roƙonka dan Allah da sunan Allah ka gaya mana waye na goman nan Ƙala. sai ya ce na shattumu ne billah kun roƙe ni don Allah in gaya muku abul a'wari fil janna ya ce abul yana aljanna shi din ne baya so da ya faɗa don yana ganin kamar karya birge kansa ko ya zuga kansa ya ce abul a'war fil janna abul a'war shine sa'idu ibnu zaid ibnu amr ibnu nufail wa sami'tu muhammadan shine imam al-bukhari yana cewa huwa asafu min al-hadith al-awwal shi wato eh, amru ibn nufail amru ibn nufail yana daga cikin mutanen da kafin zuwa musulunci bai yarda da addinin gumaka ba da shi da waraka ibn naufal su suna cikin mutanen maka da ba su yarda da addinin gumaka ba shi yasa shi amru ibn nufail manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai tashi ranar tashin alkiyama shi kadai al'umma ne shi kadai dan shi tunda yazo ya taso yake ganin bautan gumaka yace shi dai yana rike da addinin Annabi Ibrahim amma ba wannan gumakan ba to wannan shi Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail jikan sani saboda haka shi yana cikin al-asharatul mubashirin bil janna shi a cikin su sunan shi bai shahara ba sosai kafin sauran ko an fi sanin sauran to shine na goma su shine Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Zaid قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر ابن مضر عن صخر ابن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يقدر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة, عائشة رضي الله عنها فسقى الله أباك min salsabilil janna turidu abdurrahman ibn auf wa qad kana wasala azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mali yuqalu bi abi 40000 a wannan hadisin na falalar abdurrahman ibn auf ne abdurrahman ibn auf a dan kasuwa ne zuwan shi madina ya shiga kasuwanci kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mishi albarka da haka yana da yalwa na dukiya sosai kafin ya rasu sai da ya ce duk mutanen da suka yi yakin badar a cikin wasiccin da ya bayar kowa a bashi dinare dubu ɗaya yanzu aka yi miliyan ɗaya duk wanda suka yi yakin badar ya ce kowa a bashi dinare dubu ɗaya haka nan mata yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba su a baya ba banda kuma abin da yake aikatawa na ɗibar waƙuma da sauransu ya bayar don a yi jihadi a kai to na na aisha radiyallahu ta ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wata rana mata yanzu yake cewa al'amarin ku bayana ma'ana bayan na koma ga Allah yana daga cin abin da yake na halin da za ku kasance a ciki tunda dama Allah ya bashi zabi akan ya gaya ma matansa in suna son duniya to su zo zai ba su duniya amma zai rabu da su idan kuma za su haƙura da halin da shi manzan da sallallahu alaihi wasallam ke ciki hali na babu kuma suna neman lada a wajen Allah su kasance tare da shi ran tashi alkiyama ya ce to shi kenan wannan zai ba su kuma dukkan suka ce sun yarda to gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai wata rana babu haka kuma suke rayuwa har bayansa to shi ke cewa daga ce abin da ke damu na bayana halin da za ku kasance a ciki kuma ba wanda zai yi haƙuri da ku da ɗawainiya da ku sai masu haƙuri sai aisha rabiyallahu anha take cewa to Allah ya shayar da mahaifinka daga cikin wannan tafki na aljanna da ake kiran shi a taltabil ainihin fiha tusamma taltabila tana nufin abdurrahman ibn auf domin ya sadar da zumuncin manzala sallallahu alaihi bayansa bai kyale iyalan manzala sallallahu alaihi wasallama sun gayyana ba yana daga cikin karamcinsa ya zanto wata rana da aka yi yunwa mai tsanani a madina an zo da raƙuma sun shigo garin madina wanda suke ɗauke da kayan abinci tsakanin hatsi da mai da dai abubuwa na kayan abinci har mutane suka zo suka kewaye raƙuma suka ji suna kallo su ga me za a musu nana aisha ta ce aje a tambayi abdulrahman ibn au menene abin da ya yi matanadi na waɗanda suke fama da yunwa me za a ba su a cikin abincin nan da aka zo aka same shi raƙuma sun kai 400 kowanne da lodin ka ya ce duka nasu ba da komai a ciki wai na kake samun irin wannan corona ta zo wanda aka bayar ma a ba mutane an je an tara an ɓoye shi wannan nashi ne ɗauka ya bayar ya ce shi bai buƙatan komai a ciki duk abincin nan da aka ce duk nasu ne dama na talakawa ne ya ce a raba musu ba waɗannan su ne masu tijara da Allah maɗaukakin sarki shine rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman ta fihi fihin wal absar wani lokacin Abdurrahman ibn au an kawo abinci zai ci yaya azumi kawo abinci abinci na isa babban abinci dabino kayan daɗi nama da sauransu har zai ci abincin sai ya kasa sai fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka ya yace ina ganin rabon mu muke ce a duniya domin mus'ab yace ɗan uwana mus'ab ibn umair ya yi shahada ba a samu abin da za a lullube shi da shi ba amma mu gashi muna cin wani. yace su sun riga mu sun samu rabon sa a wajen Allah mu ba mu san ko namu ne aka gaggauta ba bai iya cin abincin ba haka suna da dukiya din amma bata bata cire musu tsoron Allah ba kamar yanzu aka ga wasu masu dukiya duniya ce kawai a gaban su da dukiyar ba baya tunanin talaka bai tunanin dan uwansa aka ga an shiga cikin hali na matsi amma zaka ga ba abin da ya damu su ban sai dai ma a sake ƙara kuɗin kayan ko a sai kayan abincin ma a ɓoye ya ƙara tsada to wannan yana daga cikin falalolin abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu cewa daga cikin dukiyoyin da ya bar ma mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kimanta su cewa sun kai wajen wato dinari 40 wannan miliyoyin kudi kudade ne yanzu in zaka mayar da su a irin lissafin tunda rubu'u dinar a yanzu rubu'u dinar in ka kasa dinaran kashi hudu shine mafi karancin abin nan kima na sadaki da ake cewa ko na haji ko nawa ne na sha hudu a garin ku kenan gida yanzu naira dubu ishirin da biyar da ɗari biyu da saba'in da uku a wannan satin da ya wuce to wannan in ka sa shi guda hudu ka ga dubu ɗari kenan dubu ɗari da wani abu wannan dinare ɗaya kenan to na su dinare dubu arba'in dinare dubu arba'in idan dinare ɗaya yana dubu ɗaya ai dubu ɗari to dubu arba'in nawa ne ya kai kusan miliyan eh eh a wajen miliyan arba'in ne za a ce ila kimar kudi duk dinare daya dubu dari dinare goma nawa ne miliyan daya ko dinare dari fa miliyan goma dinare dubu daya fa to kaga dinare dubu arba'in ba kudin da yawa sosai kaga miliyan dari hudu ko miliyan hudu in kan yadda shi kudin to wannan fa mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai yama wannan tanadi shi yasa na Aisha radiyallahu anha kuma duk da wannan abin da ya musu a rana ɗaya sai ta yanta bayi kamar ɗari ko ɗari hudu aka bai kyale iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba qala حدثنا أحمد بن عثمان البصري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري قال حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيئت بأربعمائة ألف cewa ya yi wasicci da wata gona tashi cewa wannan gonar duk abin da za a noma da komai na matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne dukkaninsu gonan nan da aka mata kuɗi ta kai wato dubu ɗari hudu arba'umi a fi'al dubu ɗari hudu na dinari wani ɓangare ne na dukiya shi ban da wani wani ɓangare ne na dukiya shi ce ya ajiye ma mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har suna siyan aljanna da kuɗaɗen su ba wai gina duniya suke yi ba قال باب مناجم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه واسم أبي وقاص مالك آه، سعد ابن أبي وقاص ينال بشن عشرة المبشرين بالجنة كما ينال بشن فرصا مثلنتا كما أتكتم وقت الناس قوما شين أرجاء رسول شين سعد ابن أبي وقاص يا إذ أورا إيوا أرزا من سيدنا عمر رضي الله عنه دشيا كبود أدرن داكي شوار حادثية iraki da sauransu duk shi ya yi jagoranci aka buɗe wannan garuruwa wanda da da aka yi <clears throat> fatu maska ya yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani shi ma kuma yana da dukiya har yake ce manzo sallallahu alaihi wasallam fa ina ganin ba zan kai labari ba dan haka zan rubuta wasiya zan yi wasiya da dukiya ta duka in ka yadda in bayar manzo sallallahu alaihi wasallam ce a'a yan ya ce ina da wata ƴaƴa ita kaɗai ce za ta gaje ni a shekara kuma yi fatu maka ne maza Allah sallallahu alaihi same shi yana yana jinya yace rashin lafiya kaman bazan tashi ba maza Allah sallallahu alaihi yace a a ai ta yo Allah ya ya tsawaita ma rayuwa kuma kai tsaye rayuwa zaka ga wasu abubuwa zaka ga da dadi zaka ga ba dadi to yayi tsaye rayuwa a cikin a cikin waɗannan guda goma shine karshen rasuwarsu. to shine sa'ad ibn abi waqas abi waqas sunan al al-kunya ne na mahaifinsa sunan shi malik ibn wahayb ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn du'ay kusan waɗannan duk da aka ambata suna haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'ab ibn du'ay kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na duk suna da dangantaka daga nan ne sai gidan ya rarrabu wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kenan dukansu na da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala raja ibn muhammad al-udri basri qala haddathana ja'far ibn aun an isma'ila ibn abi khalid an qais ibn abi hazim an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وقد روي هذا الحديث عن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك هذا أصفه daga cikin farkon falalar shi da aka ambata shine ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ya Allah ka amsa ma Sa'ad in ya roke ka daga shi ya shahara ma cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mustajabud da'awa ne mujabud da'awa ne yana roƙon Allah Allah yake amsa mishi yana roƙon Allah Allah yana amsa masa wani hadisin ya nuna cewa shi ya nemi haka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci ya rasulullah is'alillah an yaj'alani mujabad da'awa ka roƙan man Allah cewa in na roƙe shi ya bani ya amsa mu yace ya sa'ad ya kai sa'ad abi mat'amaka tujab da'awatuka cewa ka tsarkake abin da za ka ci Allah zai amsa ma addu'a to kuma sai aka ƙara da wannan addu'a yace Allahumma tajib li sa'din idza wani mutum ya taba sabani da shi shi sa'ad akan wani fili nasa kuma filin na sa'ad ne kowa ma ya sani amma dai ba hanyoyi da ƙarfi da ƙarfi dai aka kwace wannan fili da aka kwace wannan fili sai za a je addu'a tunda haƙƙinsa sani to mutumin nan dai a ƙarshe dai yawo yake ya zautu yana cewa sabat ni sa'ad ce addu'ar sa'ad ta kama ni sabat ni da'watu sa'ad har ya koma kamar ya zautu da ya ga mata sai cikin su da gudu wanda kuma a ƙarshen ƙarshe ma a cikin filin ya zo ya faɗa ya to tun daga nan sai mutane suna kiyaye masa a ibn ko sabani ba sa so su yi da shi ba kuma yana nuna cewa yana mummuna addu'a ne, wannan haƙƙin shi ne ne ma da haka da'awatu mazlum ne duk wanda ya zalunce ka ka roƙi Allah Allah zai karban ma قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله قال أقبل سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم hada khali falyurini imru'un khalahu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato sa'ad ya gabato wata rana sai yake cewa ga kawuna wani ya nuna min kawunsa ni dai ga kawuna ne domin yana da alaka da mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam dace Amina binti Wahab ko ibn Man ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab shi kuma sa'ad ibn malik ibn wahib ibn abd manaf ibn zuhra da haka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ke kiran shi khalul mu'minin kawun mu'minai qala آه، هذا حديث غريب حديث يسهي إلا من حديث مجالد وكان سعد بن أبي وقاس من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة haka mahaifiyar manzala sallallahu صلى الله عليه وسلم zuhra بني زهرة haka nan sa'ad shi yasa manzala sallallahu صلى الله عليه وسلم wannan وانا ne قال حدثنا الحسن ابن الصباء البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد أن قال سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال له يوم, يوم أهد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزوت قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد وأن حديث bangaren shi na farko yana da inganci cewa aliyu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hada ma wani fida ba na mahaifinsa da mahaifiyarsa sai ga sa'ad shine yake cewa ranan yakin Uhud yace ya kai sa'ad ka, ka harba kibiyarka ina mai fansar da iyaye na gare ka yana daga cikin waɗanda suka kware wajen harbi shi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أهد وما زال صلى الله عليه وسلم يا حد من إياه ينصرانا يا جمهود معناه يا شيء في ذاك يا شيء بأبي أنت وأمي قال هذا حديث حسن صحيح وكروي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أهد ارمي سعد فداك أبي وأمي irin wancan hadisi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن رديئة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة قالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاء فقال من هذا فقال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أهرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام wannan hadisin na na Aisha radiyallahu anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya cikin dare daga Madina wani dare ma'ana ya gabato Madina cikin dare ma'ana da daren ya ratsa sai zai yi zango sai yake cewa kai cuna ina ma da za a samu wani mutumin kwarai zai zo wanda zai yi gadi na dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji yana so ya huta A nana Aisha radiyallahu anha take to muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai muka ji motsin kaman makami haka kaman makami ana ana motsa shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waye anan sai Sa'ad Abiwa, Abi Waqqas ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi me yazo da kai sai Sa'ad yake cewa zuciyata ce kawai naji tariya mun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana buƙatar wani wanda zai tsaya tare da shi ni naji kawai kaman ina jin tsoron ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya same shi da haka da zuciyata ta raya mun sai ce bari na zo dai na tsaya ko da wani abu zai taso shi yasa zo dan na kare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a ya kwanta kuma ya bacci shi kuma ya gadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan dai yana nuna falalan waɗannan sahabbai inda irin waɗannan hadisai ana ana ana ana karanta ma mutane su to duk ma mai sukan sahabi ma ba zai fara ba kila irin waɗannan hadisai to amma dai mutumin da ya bata wani ko ka karanta mishi tunda akwai akwai gilli a cikin zuciyarsa akwai cuta to ba zai iya fahimta ba ba zai iya fahimta ba haka za mu dakata a nan babi na gaba shine babu manaqibi abin a'awar shine sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl radiyallahu anhu da shi sai ya hada su da mai bin sa shine abu ubaida ibn jarwa abu ubaida ibn jarwa jarrah radiyallahu anhu majma'in abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk